Hoto na hudu Allah ya ɗauki Adamu ya sanya shi cikin gonar Idinin domin shi tsare ta, ya ce ma Adamu, Kana iya ka ci dukan itacen da ke gonar, amma daga cikin itace na sanin nagarta da mugunta, an dokace ka kada ka ci domin ba shakka za ka mutu, amma akwai wani mugun mayaudari. sunansa Shaiɗan, abokin gabar Allah ne, ya zo ya ɓata dukan abu mai kyau wanda Allah ya shirya. Shaiɗan ya yi magana, ya yi ma Hauwa'u ƙarya cewa, Idan kun ci wannan iccen, Allah ba zai ba ku horo ba, za ku zama kamar Allah, za ku sanin nagarta da mugunta. Hawa'u ta yi wa Allah tayaswa. ta ɗauki ’ya'yan itacen ta ci, ta kuma ba mijinta shi kuma ya ci, dukansu sun yi wa Allah ta yasuwa. Allah ya yi masu hukunci, ya kore su daga cikin gonar, duk da haka Allah yana ƙamnarsu, amma sun rabu da shi. Allah ya shirya hanyar biyan bukatarsu, hanya wadda za ta sa mutum ya juyo wajen Allah.